rabi akan mita 31 da 41 da kuma 49. Shirinmu na hantsi yana zuwa muku ne da karfe 7 da rabi akan mita 19 da 31. Haka kuma za ku iya sauraron mu akan wayar salula ko a shafinmu na intanet a duk lokacin da kuke so a bbchausa.com. fatan an waye gari lafiya a cikin shirinmu na karfe shida da rabi agogon Najeriya, biyar da rabi kenan agogon GMT. A cikin shirin za ku ji cewa lauyoyin ƙasashe 32 da ke mara wa Ukraine na shirin nuna goyon bayan su kan karar da ƙasar ta kai Rasha a kotun duniya. a Najeriya an waye gari cikin yanayi na tsananin tsaro a jihar Kano yayin da ake dakon hukuncin kotu kan zaben gwamna. da jam'iyyar apc ke kalubalantar nnpp mun yi tsare-tsare na yadda za mu tabbatar da babu wani da ya rasa rayuwarsa ko dukiyarsa ko ya samu cin zarafi don gane da bayyana wannan sakamako ko da ta yi daɗi gare shi ko rashin daɗinta ba To a yayin da ake cikin wannan yanayi malamai a jihar Kano na jan hankalin bangarorin siyasar jihar da al'umma kan kauce wa tashin hankali bayan hukuncin kotu. muna fatan mutane za su kwantar da hankalinsu lokacin duk da aka faɗi sakamako to ɗayan biyu ne wanda suka yarda su gode wa Allah su koma ga Allah wanda ba su yarda ba akwai dama na abin su je su yi fili, amma faɗa da rigima wannan ya saba shari'ar musulunci za kuma a ji wasu dalilai daga jam'iyyar pdp bayan ɗan takaranta a tiku abubakar da peter obi na labour party sun ruga kotun koli suna kalubalantar hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe To amma kafin waɗannan rahotannin da ma wasansu zan fara shirin ne da cikakkun labaran duniya suna na Umai Masana Abdulmomin. Wato Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya tabbatar da cewa a wannan makon zai fitar da cikakkun bayanai kan tsare-tsaren gwamnatinsa kan ɗumamar yanayi. A ranar Talata an shaida BBC cewa Mr. Sunak na duba yiwuwar sassauta wasu tsare-tsarensa na muhalli ciki har da jinkirta haramcin sayar da sabbin motocin da ke amfani da man fetur da diesel da kuma shirinsa na rage amfani da na'urorin da ke fitar da tiriri masu gurɓata muhalli. The headline commitment to hit net zero carbon emissions by 2050. Wakilin BBC ya ce Mr. Sunak ya dage kan cewa burin gwamnatin kasar shine kawo karshen fitar da hayaki ko sinadarai masu gurɓata muhalli kafin shekara ta 2050 amma ta hanyoyi mafi dacewa. sai dai yayin da wasu ke maraba da matakin wasu na ganin akwai gagarumar matsala Masu kashe gobara a jihar New South Wales ta Australia na kokarin kashe wutar daji daban-daban har saba'in da ta mame yankunan jihar. The weather pattern is linked to hot, dry conditions that BBC ce yanayi na zafi da na iska na barazanar ta'azzara wutar dajin da jefa mazauna yankunan da ke kewaye da birnin Sydney a cikin gagarumin haɗari. ana fama da tsananin zafi irinsa mafi tsanani a yankunan kasar da dama. Mahukuntan Australia sun tabbatar da cewa mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da El Nino na tunkaro su. Al'amarin da ke sake haifar da barazana da jiya da Canada da sauran kasashen Turai sun nuna suna tare da Ukraine. Kasar na cewa Rasha ta take dokar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kisan kiyashi wajen kai musu hari a bisa yaudara. rasha dai ta musanta waɗannan zarge-zarge inda ta buƙaci a yi watsi da ƙarar to kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc amurka da rasha sun jagoranci kiran a kawo ƙarshen rikici da ake tafkawa a nagra wato akan nagarno karabakh a ranar talata azerbaijan ta kaddamar da wani farmaki da ta kira yaƙi da ta'addanci tana mai cewa ba za ta daga kafa ba har sai 'yan tawayen kabilar armenia sun miƙa wuya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna da shugaban azerbaijan ilham aliyev inda ya nemi ya ya tsagaita wuta rasha ma ta buƙaci a gaggauta dakatar da wannan rikici haka zalika ita ma ƙungiyar tarayyar turai Gwamnatin Saudiya ta yi maraba da ci gaban da ake samun bayan shafe kwanaki biyar ana tattaunawa a kokarin cima jituwar tabbatar da zaman lafiya a Yemen. a wata sanarwa ma'aikatar harkokin waje ta ce ana wannan ganawa tsakanin saudiya da wakilan yemen a birnin riyad a gaba masu shiga tsakani daga oman shekaru takwas da suka gabata haɗakar ƙasashen da saudiya ke jagoranta ta ƙaddamar da yaƙi a kan 'yan tawayen houthi a yemen inda ta samu goyon baya daga iran a ƙoƙarin dawo da gwamnatin da 'yan tawayen suka hambarar bayan kwace birnin sana'a to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To madalla sai kuma rahotanni. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya tabbatar da cewa a wannan makon zai fitar da cikakkun bayanai kan tsare-tsaren gwamnatinsa a kan dumamar yanayi. A ranar Talata an shaida BBC cewa Mr. Sunak na duba yiwuwar sassauta wasu tsare-tsarensa na muhalli, ciki har da jinkirta haramcin sayar da sabbin motoci da ke amfani da man fetur da diesel. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad. Minister na Birtaniya da zai sanar da sauye-sauyen ne a 'yan kwanakin da ke tafe. inda ya ce tsawon shekaru 'yan siyasa da ke gwamnati na bangarori daban-daban ba sa fitowa fili suna faɗar gaskiya akan irin kuɗaɗe da harkokin kasuwanci da shirin rage hayakin mai haifar da dumamar yanayi zai shafa maimakon haka sai su rika ɗaukar hanyoyi masu sauƙi don samun mafita da cewa za su cimma burin ta haka ya ce wannan matakin da zai ɗauka ba yana nufin gaza cimma burinsa ko watsi da alkawarinsu ba ne ko alama ya ce yana ma alfahari da kasancewar birtaniya kasancewar jigo wajen yaƙi da sauyin yanayi. Tsohon ministan makamashi na jam'iyyar ta Conservative ta Mr. Sunak Chris Kidmo ya yi gargaɗi da cewa shirin zai zama wata annoba ga tattalin arziki. Ya ce ya saba wa alkawarin da muka yi a manufofinmu na babban zaɓe a shekara ta 2019 na goyon bayan kawar da hayaƙi mai haifar da ɗumamar yanayi. Muhimmin abin a nan shine ba za ka zari jiki kawai ka ce ka janye daga wannan kudirin zuwa shekara ta 2015 ba. To sai dai a martanin da ya yi kan rahoton da BBC ta yi game da batun Mr. Sunak ya kafe cewa har yanzu yana kan bakansa na rage hayakin mai haifar da ɗumamar yanayi amma kuma yana son cimma wannan buri ne ta wata hanya da tafi dacewa. An gaida Muhammad Anur Muhammad da wannan rahoton to yanzu da muka je jihar Kano a Najeriya a yau ake saran kotun sauraron korafe-korafen zaben gwamna za ta yanke hukunci a shari'ar da ake tsakanin jam'iyyar APC da NNPP. jam'iyyar AP kanan ce ta shigar da kara a gaban kotu inda take kalubalanta nasarar injiniya abba kabir yusuf a matsayin gwamnan kano a zaben ranar 18 ga watan maris ɗin shekara ta 2023 kuma nan gaban a yau ne ake sa ran yanke wannan hukunci jami'an tsaro sun gargaɗi jama'a musamman masu son tayar da zaune tsaye da su kuka da kansu kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoton na zahar din lawan daga birnin kanan a iya cewa kanawa sun jima suna dakon wannan rana da kotun za ta yanke hukunci kan korafe-korafen apc waɗanda suka hada da cewa abba gida gida bai ci zaben gwamnan kano da halastattun ƙuri'u ba sannan apc ta ce babu sunansa a cikin rajistar jam'iyyar nnpp kuma akan wannan ne kotun za ta yi hukunci a yau al'umma matasa yan uwana da cewa duk wanda ya samu nasara me ya hakuri me ake ce a rungumi kaddara duk wanda Allah ya ba shi ya ba kan mu zo mu ce za mu tada da fitintunu akan abin da bai kai aka ba su kansu yan siyasa da 'yan ka duba kowa kansa yake yi wa tunda in mutum ya ci zai duba ne mafitarsa yake duba kafin a duba mafitar al'umma ya duba mafitarsa da mafitar 'ya'yansa ra'ayina shine kawai da duk abin da ya faru a ɗauke shi a matsayin kaddara ko me ya faru ko su bangaren da ake kai karan ne ko wanda suka kai karan ne suka ci kawai abin da za mu kalla shi ne me abin da ya kamata mu yan Kano mu yi achieving kamar like me benefits din mu ba kowa sai ya samu abin da yake so ba musulmai ne mu a garin nan majority kuma da addinin mu daya mu zauna in muka tada hankalin mu zaman ba zai mana daɗi ba kuma kanmu muke addaba kanmu muke daba wuka so a zo a nemi wurin zaman lafiya don saboda for the future generation da za su zo. Kafin wannan rana dai NNPP da APC sun gudanar da addu'o'in neman nasara abin da ya haifar da mabambantan ra'ayoyi da kuma zaman ɗarɗar. Wannan yanayi da ake ciki ne ma ya sa tun jiya, 'yan sanda suka yi wani sintiri a sassan birnin Kano da motocin sulke dauke da makamai mai taken nuna ƙarfi don tunkara kowace irin barazana. Ga ƙarin bayanin CP Hussaini Muhammad Gumel, kwamishinan 'yan sandan Kano. Mun yi tsare-tsare na yadda za mu tabbatar da babu wani da ya rasa rayuwarsa ko dukiyarsa ko ya samu cin zarafi dangane da bayyana wannan sakamako ko da ta yi daɗi gare shi ko rashin daɗinta ba jami'an tsaro za su tabbatar da sun tabbatar da ingantaccen tsaro tun daga ran da about na bamfai a hanya da ta shigo ta correctional service zuwa a kofar shiga police headquarters zuwa miller road gaba ɗayanta daga karfe hudu na jiya mun riga mun girke mutanenmu wurare-wurare da ci cewa duk wanda yake da wani al'amarin ya kama dole sai ya shiga wurin nan to fa sai ya je wajen screening yan sanda za su bincike shi su bincika jikinsa su bincika motarsa ko abin haushi shi kafin a ba shi izinin wucewa Malam Ibrahim Khalil na daga cikin malamai a jihar Kano da ke ta jan hankalin jama'a da mahukunta da su yi taka tsantsan a wannan rana su mutane ba daidai ba ne su ce za su ɗauki doka a hannu ko kuma ya su dinga zage-zage ko wata rigima mutane su sani haramun ne abu yana gaban alkali mutum ya ce zai yi suka ko yabo ko ya bayyana ra'ayinsa haramun ne ko bayan alkali ya riga ya gama shari'a mutum kuma ya ce zai wata rigima sai dai ya je ya afil da haka muna fata mutane za su kwantar da hankalinsu lokacin duk da aka faɗi sakamako to ɗayan biyu ne wanda suka yadda. su gode wa Allah su koma ga Allah wanda ba su yadda ba akwai dama na abin su je su yi afil amma fada da rigima wannan ya saba wa shari'ar musulunci muna kira ga mutane kada su yi wannan lokaci ne wannan shari'a dai na cikin manyan kararrakin zaben gwamna a Najeriya da ke matukar jan hankali da haifar da cece kuce kasancewar jihar Kano tumbin giwa cibiyar harkokin siyasa da kasuwancin arewacin Najeriya Zaharaddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya To har wayo akan batun da ya shafi shari'a su ma 'yan takarar manyan jam'iyyun adawar Najeriya a Tiku Abubakar na PDP da takwaransa Peter Obi na Labour Party sun garzaya gaban kotun kolin kasar don kalubalantar hukuncin kotun sauraron karakin zaben shugaban kasa. wadda ta kori karakin da suka shigar a kan nasarar zaben Bola ahmad Tinubu na jam'iyyar APC. Atiku Abubakar na PDP ya ce yana da yakinin cewa kotun ta yi kuskure a hukuncin kasancewar bai ta la'akari da hujjojin da ya gabatar a gaban ta ba. Alhaji Ladan Salihu na cikin masu magana da yawun dan takarar shugaban kasar na PDP. Ga kuma karin bayani da yawa Ibrahim Isa. Wannan shigar da kara ya zo ne daidai da 'yanci da kuma dama da tsarin kundin mulkin Najeriya ya ba Atiku Abubakar da jam'iyyar PDP da kowace ma jam'iyya da take ganin cewa bata samu adalci a wannan zama da aka yi na ita kotu wato ko kuma tribunal na appeal court ba saboda haka shigar da wannan ƙara muna son jama'a ta fahimci cewa wannan ƙara da atiku ya ɗaukaka zuwa kotun koli ba wai atiku abubakar kawai ake taɗi ba a'a ana taɗin mutunci ne da kurwa da ruhi na dimokuraɗiyya da kuma kasancewa Najeriya ƙasa wacce take gine akan tsari da ya daidaita na mulki. Saboda ba za a yi ko oho da hujjoji a kuma yi karan tsaye wa dokar da wannan zaɓe ya ginu a kai kuma a ja a yi shiru kaman abin da aka yi yayi daidai ba. Wannan ya nuna kuna da yaƙini kuna da kuma hujjojin da za ku kafa a ita kotun gaba? Kwarai da gaske muna da yaƙini kuma mun yi la'akari da cewa waɗannan da suka yanke hukunci a baya sun yanke hukunci ba tare da la'akari da ainihin hujjoji da kuma dukkan abin da muka kawo wa wannan kotu na cewa an tafka almundahana an yi karantsewa dokar zaɓe aka yi son kai aka bi abin da ake so aka rubuta aka wuce to saboda haka yanzu kotun koli ita take da dama ta gyara waɗannan kurakurai ta yi la'akari da waɗannan tsumbure-tsumbure da aka yi idan ta yi haka ta taimaki dimokuraɗiyya ne ba wai lalle a tiku abubakar ake taɗi ba a baya ita kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta ce ɓangaren ɗan takarar ku da jama'iyyar pdp sun gaza wajen kafa hujja cewar wannan zaɓe da akwai magudi a ciki don haka a yi watsi da shi shi yasa ita ma kotu ta ce su ba su iya kawo hujjar da za a dogara da ita ba to menene kake gani ya sauya a ɗan tsakanin nan da har za a ce kuna da ƙwarin gwiwar ɗaukaka ƙarar nan ai hujja dai waɗanda lauyoyi suka shimfiɗa duk abin da zai kama hankali da duk abin da ke rubuce ba abubuwan da ba a kai wa wannan kotu don a nuna cewa an yi tsumbure kuma an yi ba daidai ba kuma an yi rashin adalci to dole ne a ɗauki matakai na gaggawa wanda suka jibanci shari'a kamar yadda muke kotun koli yanzu saboda gyara muke so a kawo wannan tafiya na dimokuraɗiyya don ya dore Alhaji Ladan Salihu ke na ɗaya daga cikin masu magana da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben da ya wakana a Tiku Abubakar kenan. Da haka agogo muke cewa karfe bakwai saura minti goma sha shida a Najeriya da Nijar. Shida saura minti goma sha shida kenan agogon GMT da Ghana. umai Sani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya ziyartar shafinmu na bbc bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa. To gaba a cikin shirin za a ji yadda hauhawar farashin kayayyaki ke barazana ga tattalin arziki a Najeriya. Bari mu je Kamaru inda hukumomin Saudiya suka sanar da ƙara wa ƙasar adadin kujeru maniyyata daga dubu uku zuwa dubu goma da kuma karin sama da wasu kujeru arba'in na daban ga shugabannin tawagogin maniyyatan. Wannan na zuwa ne bayan wata ganawa tsakanin jakadan Saudiya a Kamaru Faisal Saud Almajel da ministan harkokin cikin gida Paul Atanga Inji. Matakin da ke nuna hulɗa mai ƙarfi tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Gadi rahoton Muhammad Babalala daga birnin yawon izuwa yanzu dai ba a bude kundin rajistar maniyyatan bana ba masu ƙudurin zuwa saukar da faralin aikin hajji a kasar saudiya duk da cewa kuma adadin kujerun da aka ware wa kamaru ya rubanya so uku idan aka yi la'akari da na shekarun da suka gabata bisa ga dukkan alamu wannan labarin na ƙara adadin kujeru na iya faranta wa jagororin maniyyata da duk kusan wani ɗan kamaru da ya riga sauke farali da ma wanda ke niyya a bana amma kuma babbar tambayar da take a ƙasa wadda kowa yake son samun amsar ta ita ce shin ko tallafin kuɗi na miliyar guda na sefa da shugaban ƙasa yake dinga badawa kowace shekara ga maniyyata domin a rage musu kuɗin biyan kujera zai samu ninkuwa shi ma sau uku ko kuma dai tallafin zai tsaya ne a shamaki amsar wannan tambayar ce za ta tsaye da kuɗin kujera na zuwa makka a bana miliyan biyu da jaka ɗari tara da goma sha takwas ne na kuɗin sefa kowane maniyyaci ya biya a aikin hajjin da ya gabata jakadan saudiya a kamaru faisal saud almejel wanda ya sanarwa ministan kula da harkokin cikin gida pola tanganji labarin tanadin da kasar shi ta yi wa maniyata a bana ya kuma zana mishi jadawalin da ya kamata a bi domin ganin an cimma ingantaccen shiri saboda haka daga yanzu an buɗe kundin sa hannu a kwantaraki tsakanin jagororin maniyata da masu mallake da hotel izuwa 25 ga watan fabrairu na baɗi lokacin ne kuma za a kammala da rajistar maniyata daga 1 ga watan maris zuwa 29 ga watan afrilu za a fara kuma a kammala da ba da biza zuwa ranar 9 ga watan mayu ne kuma lokacin ne jirgin farko ɗauke da maniyata zai tashi zuwa saudiya muhammad babalala sashin hausa na bbc daga yawunde a jamhuriyar kamaru To a Najeriya kuma hukumar alhazance ta ce tana bibiyar kamfanoni da hukumomin Saudiya kan yiwuwar ganin an biya diya ga wasu alhazanta da aka galabaitar a aikin hajjin da ya gabata. duka mun sanar da su to amma ba ɗayansu da ya rubuto mana takarda cewa eh sun amince da abin da muka ce ko kuma a ga matsayin su so shi ma mun koka muna so mu san meye matsayin a tabbatar an bi kadin waɗannan mutane wanda ba kyautata musu ba To sai ku biyo mu a cikin shirin hantsi domin jin wannan da kuma gurbin mahajjata 95,000 da Najeriya ta samu daga Saudiya. To har yau a Najeriya hukumar kididdiga ta kasar wato NBS ta yi gargadin cewa hauhawar farashin kaya tana yin barazana ga tattalin arzikin kasar. Gargadin ya biyo bayan yadda hauhawar farashin ke ci gaba da haɓaka tun daga wata hudu da suka gabata. inda a watan na baya bayan nan hauhawar farashin ta kai kusan maki 25.8 cikin 100 a watan jiya kenan a agusta abdulsalam ibrahim amar ya duba mana wannan batu da irin illar da ke tattare da shi ga kuma rahotonsa bayanai da ke fitowa daga hukumar ƙididdigar ta najeriya suna nuni ne cewa hauhawar farashin kaya na ci gaba da tashin gwauron zabo a ƙasar alƙalma na baya-bayan nan wato kashi 25.8 cikin 100 da aka tattara a cikin watan jiya na agusta sun kasance mafi yawa tun shekara 18 da ta gabata kuma hukumar ta ƙididdiga ta karkanta gargaɗi cewa hakan na cin dunduniyar tattalin arzikin najeriya dr bashir muhammad acida malami a sashen nazarin tattalin arziki da ke jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto ya warware zare da abawa game da hakan abin da yake nufi shine arzikin mutane kan rage duk lokacin da farashin kaya tashi har dai yan kasuwa yan arzikin mutum yana biliyan guda ne sai ga cewa ya dawo rabin biliyan to in farashin ya ci gaba da tashi har a kai lokacin da kayan shi na shago za su dawo rabi wanda ma in karamin dan kasuwa ne sai aka cewa cikin dan lokaci kawai za a ga cewa ya bi ma kasuwancin saboda kullum ya sai da kaya ko da zai koma kasuwa za ka ita cewa kayan da zai so ba su kai yin wanda ya da ba kaɗan kaɗan har shagon ya koma babu wani abu haka kuma in za ka diba masu ayyuka na kamfanuka da na gwamnati waɗanda ana biyan su albashin wata-wata shi ma za ka isko cewa rayuwarsu da ingancin da da karkashinsu ya rage saboda abin da suke samu kullum bai iya biya musu bukatocin abubuwan da suke yi haka su ma manyan kamfanuka da ke sarrafa kaya za ka iso cewa kuɗin da suka sai da kayan ba su kai yawan kuɗin da zai sai musu da har ya kai ma lokaci in abin ya ci gaba da waruwa haka nan za ka iso kamfanuka suna rufewa saboda abin su ci riba ma faɗuwa suke yi ƙasa kenan tunda ta nufa ta gaskiya durƙushewar tattalin arziki ne. Malamin jami'ar ya yi nuni cewa wannan lamari yana tattare da rashin tabbas na tattalin arzikin ƙasa. Kuma rayuwar al'umma da baki ɗaya tana ƙara ƙuntata ne kullum arzikin su yana ragewa ne kullum suna fadawa cikin tsananin talauci da kuma rashin rayuwa mai inganci. Ai tuni talakan Najeriya ya auka cikin wannan yanayi in ji Comrade Ammar Aminu Fage wani magidanci. Abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Halin da ake ciki a Najeriya yanzu ya kai masifa saboda abin da mutum zai ci ya gagare sa magidanci a gida zai fita bai san ina zai je ba abin da zai samu bai kai su ci abinci ba mutane sun dace yalo da masara da ɗata domin kar su mutu ta kai ta kawo mutane suna shan ruwan zafi don su samu sauki kasa su a rayuwarsu abin ya wuce diyar da kake tunani hanya ta sassoci shine gwamnati diyar da za ta yi kokari dala ta sauka tunda tashin dala shi ya saka duk wannan abubuwan suka faru baya ga hakan kuma dr bashir muhammad a cida yana ganin ya kamata gwamnati ta kara da wasu tsare-tsare na hanzari masu inganci na ɗaya kayayyakin da ake iya fisuwa zuwa kasashen waje ya kamata a ce an bunƙasa su wanda wannan zai ƙara sa su daga cikin ƙasar waje su ƙaru a cikin ƙasar na biyu ba da gudunmuwa ga abin da ya shafi kwanukan da ke yin kayayyaki a cikin gida wannan zai bunƙasa kansa shi da kuma ƙarfin gwiwar su Gwamnatocin Najeriya dai a matakai daban-daban suna ta bayar da tabbacin bin matakan samar da sassauci game da mawuyacin halin rayuwa da jama'ar ƙasar ke ciki, amma da alama abin na zama tamkar dukan kura da gwado. kuma matsalolin da ake fama da su a ƙasar na ci gaba da zama tamkar amshin gaisuwar mai ciwon ajali wato ba sauƙi abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya To daga Najeriya bari shirin ya yada zango a Kenya inda shekaru goma da suka gabata a ranar 21 ga watan Satumba kenan. wasu mutane dauke da muggan makamai suka kai wani hari katafaren kantin siye-siye na zamani na westgate da ke nairobi babban birnin kasar kenya kenan akalla mutane 67 aka hallaka yayin da mutum sama da 200 suka samu raunuka a lokacin harin wakilar bbc joel kiringu ta yi magana da wasu mutane biyu da suka tsallake rijiya da baya a harin ga kuma fassarar rahotonta. like Ranar ta kasance kamar kowace rana, shi ne abin tausayi a ciki. komai ka iya samun ka ko ka iya ganin sa a kowane lokaci ba tare da ka shirya masa ba. 21 ga watan Satumba 2013 Shamim Alu ta kasance a babban shagon siye-siye na zamani na Westgate da ke tsakiyar birnin Nairobi. A daidai lokacin kuma ga wasu yara na gasar girke-girke a can karshen ginin. from where I looked on it was a happy event daga abin da nake iya hangowa shine taro ne na farin ciki yaran na ta girki ana gudanar da gasar girki ne mutane masu yawa na ta kaiwa da kawowa abin gwanin sha'awa amma sai jikina ya bani akwai wani abu da ke faruwa ba daidai ba da rana sai kawai aka fara jin harbin bindiga There was a little boy, he just looked terrified. up. akwai wani karamin yaro yana cikin kaduwa saboda karar harbin bindiga da ke kara matsowa kusa da shi nan na rike hannunsa na kuma ce da shi tsaya a nan da ni ban yi aune ba sai kawai na ji baram wasu mutane ne sanye da safar fuska wanda daga baya aka bayyana su a matsayin 'yan ta'adda da suka tsallako daga makociyar kenya wato somaliya suka shigo katafarin shagon siye-siyen suka kuma hau harbin kan mai uwa da wabi a cikinsa kuma sai na sa hannuna a bayana sai naga akwai lema da na duba sai na ga rami a saman hannuna sai kuwa na ce wayo Allah an harbe ni an harbi Shamim sau biyar ina iya tuna yanayin zafin da kuma warin sosai mai makaƙi ne a magogoro ka gane kamar karfe kuma yana warin jini babu wani abu da zai sa ka shirya irin abin da muka gani abu ne mai matukar tayar da hankali karamin yaron da take rike da shi ya mutu a hannunta shi ma ta shiga cikin firgici. Na mayar da kallo na kan bishiyoyi. Akwai bishiyoyi da ke bayan shagon na Westgate. Ina tunanin cewar idan na mayar da hankali wajen kallon bishiyoyin zan samu karfin jiki daga gare su. Na jira masu taimako na. A yau hawa na farko na Westgate babu komai sai wajen cin abinci da shagunan da ke sayar da takalma. kayan sawa da na lantarki a nan ne a shekara ta 2013 valentina katsu da ke da wajen cinikinta aka fara harbe-harbe we had the big bang so people came in running mun jiyo karar manyan bindigogi sai kawai wasu mutane suka shigo a guje a lokacin ne na ga mama Portia da yara uku sakamakon hatsaniyar da aka shiga Valentina ta taimaka wata mahaifiya da 'ya'yanta uku inda suka buya a karkashin teburin da take siyar da kaya ɗaya daga cikin yaran ana kiransa da suna protea we hid behind our setup mun buya a bayan inda nan nake sayar da kaya ni da maman protea da yaranta uku dukkaninmu muna kwance a wajen a lokacin da aka fara harbe-harbe babu kakkautawa harbe-harben ya sanya su makalewa a wajen tsawon lokaci Now when I saw the hole through my jeans, a lokacin da na ga huda a jikin wandona na jeans a lokacin na fahimci cewa ashe sun harbe ni an harbi valentine a kugunta i pray da ya say the last prayer na yi addu'a na yi addu'ar ƙarshe da mutane ke faɗi ina cikin addu'ar ne na ce ina ba zan mutu yau ba ina cewa idan na mutu yau ba zan bar wa 'ya'yana cikin wahala daga ƙarshe an kai mata ɗauki sannan aka kai ta asibiti ba wai shi kenan ba 'yan sanda sai suka mayar da su kan irin ta, domin samun bayani. The most disturbing thing was the interrogation. Abin tashin hankali shine tambayoyin jami'an tsaro. Wasu jami'an sanda ne su ashirin ke ta shige fice tare da yin tambayoyin da ba za ka iya amsa su ba. Tambayoyin na da yawa, ba zan iya amsa su ba. duk da irin alkawarin da gwamnati ta yi na biyan diya ga waɗanda harin ya ritsa da su musamman waɗanda suka samu raunuka a lokacin harin da dama daga cikinsu na kokawa yadda har yanzu ba su samu tallafin ba an gaida kalifa shehu dokaji da fassarar wannan rahoton yanzu kuma ga muhammad abdu da labaran wasanni a takaice 'yan wasan togar kwallon kafa ta mata ta spaniya waɗanda suke gaba-gaba a yajin kin bugawa ƙasar ta molada a cewa har sai yi sauye-sauye a hukumar ƙwallon kafar ƙasar sun halarci sansani bayan da aka yi barazanar hukunta su wasu rahotanni na cewa an ga misa rodriguez olga kamona Hohen Hernandez da Eva Navarro da kuma Terry Avera sun je wani otal a Madrid. An kuma ga sun nufi filin tashi da saukar jirgin sama domin zuwa sansanin horo a Valencia. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Luis Rubiales ne ta da kura bayan sun ba Terry Hernandez a Australia bayan da suka lashe kofin duniya. yau ne za a ci gaba da wasannin farko a cikin rukuni a gasar Champions league kakar bana da za a yi ta taburza takwas za a kara tsakanin galatasaray da fc copenhagen real madrid da fc union berlin wannan shine karan farko da kungiyar jamus za ta buga babbar gasar ta maula ta turai yayin da real madrid madarar kwallo take da champion league sha hudu. haka kuma a yau din sabiya za ta karba kuncin arsenal da arsenal da psv Hoven wasa na tara da za su fuskanci juna arsenal ta ci uku da changers uku psv Hoven ta nasara a biyu sporting brack za ta fafata da napoli da kuma kece reni tsakanin real sociedad da inter milan sauran wasa biyun sun hada tsakanin benfica da red bull salzburg da na hamayya tsakanin bayern munich da manchester united wannan shine wasa na goma sha biyu da za su kara a gasar turai bayan ta ci hudu da canzaras biyar united ta yi nasara a biyu kungiyar jamus tana da kofin zakaran turai shida ita kuwa ta ingila tana da uku jimilla a jiya dai a gasar ta champion league wasu sun fara da kafar dama inda mai rike da kofin bara manchester city ta doke resta belgrade uku da daya ita kuwa barcelona kwallo biyar ba ko dai ta zazzaga a ragar real antwerp da kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin lazio da atletico madrid a harbi leipzig zuwa ta ta ci yawan boys uku da ɗaya bena ta doke celtic biyu da babu ko dai paris saint germain ma biyu ba ko dai ta ci borussia dortmund da wanda aka tashi ba ci tsakanin ac milan da newcastle united To madalla an gaida Muhammad Abdu sai kuma ku biyo mu a cikin shirin hantsi domin jin cikakken labarin wasanni a shafinmu na BBC Hausa.com ma kuna iya karanta wasu karin labaran wasanni da labaran da muka wallafa. A madadin Muhammad Anuru Muhammad wanda shine hada wannan shirin Daniel Ocha ya sada ni da ku ni Umaima Sani abdulmomin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku sake kasancewa da mu da minti talatin.